أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما أنفسكم وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci makaɗaici Wanda ya kaddara rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asbahi na talata hudu ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da talatin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul ahzab a jiya mun fara bayanai cikin waɗannan ayoyi guda biyu lokaci yayi faɗin Allahu subhanahu wa ta'ala ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Babu wani mutum guda ɗaya wadda aka sanya masa zuciya guda biyu a cikin gangan jikinsa. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki bai sanya matan da kuke zihari da su ko kuka yi musu zihari a matsayin iyayenku mata ba ma'ana matan da matar mutum wadda ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wanda ya ce mata anti alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayar mahaifiyata ce dukkan mu mun san da cewa baya mahaifiyar mutum tana daga cikin waɗanda wato musulunci ya hana ya aure ta haka ƙanwarsa da sauran ire-irensu na almaharin to haka mutumin da ya ce wa matarsa ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce Allah ya ce a'a bayan matarka ba zai taɓa zamantowa kamar bayan mahaifiyarka ba saboda haka bayan matarka bayan matarka ne bayan mahaifiyarka bayan mahaifiyarka ne Allah ya inkarin haka ya ce bai sanya haka ba sa'an nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ja'ala aja iya'akum abina'akum yara waɗanda kuke danganta su da kukanku mutum bai haifi yaro ba amma zai dinga danganta yaron da shi kansa alhali ba shi ne mahaifinsa ba mahaifinsa daban mahaifin yaro daban shi mutumin da yake danganta yaro da shi kansa shi ma daban waɗannan abubuwa guda ukun Ga baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya yi inkarin su cikin wannan aya aka yi inkarin babu mutum ɗaya mai zuciya guda biyu kowane mutum ɗaya zuciyarsa ɗaya ne sa'annan kuma matanku waɗanda kuke cewa sa'annan matanku da kuke cewa kamar mahaifiyarku ne matanku daban mahaifiyanku daban sa'an nan kuma har yanzu ‘ya'yan da kuke danganta su gare ku ba ‘ya'yanku ba ne suna da mahaifinsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Zalikum ƙaulukum bi afwahikum wannan magana ce da kuke faɗa da fatar baki, wallahu ya ƙolul haɓɓa, Allah maɗaukakin sarki shi ne yake faɗan gaskiya, wa huwa ya kuma yake shiryar da mutane hanya madaidaiciya. Mun yi bayani ma mai yawa ajiya dangane da abin da ya shafi wato inkarin zuciya biyu cikin mutum ɗaya kuma mun yi bayani cewa wannan wasu ɓangare ne na ahalu makka suke raya cewa aba ma'amar jamil bini ma'mar fihiri cewa yana da zuciya guda biyu saboda abin da suka gani na zaka'insa da basiransa har yake cewa ina fahimtar abu ina kiyaye abu sama da zuciyar Muhammad amma Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya domin yayi inkarin wato waɗannan maganganu da suka yi kuma mun yi bayanin cewa maluma suka ce kamar Qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa al-Jami' li ahkamil Qur'an yace wannan aya suka ce take yi ga abin da ya shafi munafikai sa'annan kuma wannan ayar tana nuna mana wato a munafurci da imani ba su haɗuwa a zuciya guda kamar yadda a abubakar jabir ya allah shi kara masa lafiya shi ma ya bayyana cikin tafsirinsa bayanin da muka yi na inkarin waɗannan abubuwa guda uku inkarin zuciya biyu da gangan jiki ɗaya matan ku ba za ta zama eh, matar mutum ba za ta to kamar mahaifiyarsa ba sa'an nan kuma haka yaron da aka yi iddi'ai aka ce ɗa ne ga wani aka danganta shi wanda mama haifinsa ba shi ma ba zai yiwu ba hakan ba zai tabbata ba haka ibn kathir ya bayyana shi ma cikin tafsirinsa ma'ana ya jera waɗannan abubuwa guda uku yace ayar nan ta zo ne domin ta domin ta yi inkarinsu Sa'annan wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum matan ku da kuke zihari da su har yanzu matan ku ne ba iyayen ku bane sa'annan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce to a zamanin jahiliya a da baya suna itibarin haka a matsayin barakul ba'in ne ma'ana saki ne wadda ba a taɓa komensa addinin musulunci ayar nan ta zo da ayar cikin sautul mujadala suka bayyana mana cewa akwai abubuwa da mutum zai yi a matsayin kafara mataki-mataki matakin farko abin da yake wajibi akan mutum shine 'yanta baiwa mumina idan bai samu ‘yan baiwa mumina ba ko bai da halin ciyarwa zai yi azumin wata biyu a jere idan ba zai iya ba saboda rashin lafiya ko saboda ko saboda tsufa to zai ciyar da miskinai sittin haka Allah maɗaukakin sarki ya jera wannan bayani ɗin cikin abin da ya shafi suratul mujadala kamar yadda a A محمد الأمين Aminu رحمه الله ta'ala cikin littafin littafinsa Adwa'ul Bayan ya yi dogon bayani mai yawa kan tafsirin wannan aya musamman wannan gaba na batun abin da ya shafi zihari yake cewa waqad bayyana waqad bayyana al-kafaratu al-lazimatu fi dhalika inda al-aud Allah madaukakin sarki ya bayyana kafara wadda mutum zai yi bayan ya wa matarsa ke nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce zai koma ya sadu da ita to akwai kafara da Allah maɗaukacin sarki ya tsara mataki mataki za a yi kafin a koma zuwa ga abin da ya shafi shi kansa saduwa din maluma suna da fassara mai yawa kan abin da ya shafi ma'anan aud din malam yace wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan kuma ya zo ne cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم da waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya cikakken bayani kan abin da ya shafi matsala ta zihari Allah ya ce allazina yudahiruna minkum min nisa'ihim waɗanda suke zihari daga cikinku daga matansu ma'ana su cewa mutum ya cewa matarsa ke ɗin nan bayanki kamar bayan mahaifiya ta ce Allah ya ce ma hunna ummahatihim a matan nan nasu ba iyayensu bane in ummahatuhum illa la'i waladinahum matan iyayensu mata ba wasu bane daban su ne waɗanda suka haife su sa'an nan wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura waɗanda suke cewa mahaifiyarsu waɗanda suke cewa matarsu wa su ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran suna faɗan magana mummuna min alqawli wa zura suna faɗan mummunan magana kuma suna ƙarya don ƙarya ne mutum ya kwatanta bayan matarsa da bayan mahaifiyarsa abun ba haka yake ba ba ɗaya suke ba Allah maɗaukakin sarki ya yi inkarin haka wa inna Allah afu afuwun gafur kuma lallai Allah maɗaukakin sarki mai afuwa ne mai gafara ne wallazina na min nisa'ihim waɗanda suke zihari daga matansu thumma na lima ƙalu sannan daga baya kuma su juya su koma daga abin da suka faɗa ma'ana kamar su janye maganar su kenan Allah ya ce to ga abin da yake kansu kafin su koma su saru da iyalansu fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa shine su yanta baiwa mumina kafin a sadu da ita zalikum na bi Allah madaukakin sarki yace wannan wa'azi ne ake muku da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah maɗaukakin sarki masani ne bisa ga abin da kuka kasance, Allah maɗaukakin sarki mai ba da labarin abin da wato kuke aikatawa ne bayan Allah ya yi mana bayani na matakin kafara na farko shine yanta baiwa baiwan nan kuma mumina lafiyayya sai Allah ya ce faman ya yaji duk wadda bai samu baiwan nan ba bai samu daman yanta baiwa ba fa shaharai shahrayn mutatari aini. mutum zai yi azumi na watanni guda biyu a jere min kwabali ayyata masa kafin ya je ya sadu da iyalinsa Allah ya ce faman lam yastati wadda kuma bai da daman azumi saboda rashin lafiya wadda ba a tunanin warkewansa saboda tsananin tsufa faman lam yastati fa id'amu 60 miskina wadda kuma bai da daman azumi saboda waɗannan uzururuka da muka faɗa to zai ciyar da miskinai sittin. Allah ya ce zalika li tu'minu billahi wa rasuli Allah madaukakin sarki ya tsara haka ne domin ku yi imani da shi da kuma wanzonsa. wa tilka hududullah Allah madaukakin sarki ce abinda aka yi muku bayanin nan hududullah iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya walil kafirina azabun alim kafirai kuma suna da azaba wadda take mai raɗaɗi a sheikh muhammad aminu shan'idi kamar yadda na faɗa mana ya yi dogon bayani cikin abin da ya shafi wannan aya ɗin amma kaɗan cikin abubuwan da za mu ambata shine malam yake cewa a yace al ula mas'ala ta farko وقد malam yace وقد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار من الزوجة حرام yace mun sani mun Qur'ani ya bayyana mana karara mutum ya mutum yayi zihari ya ya zamanto ya sa zihari a gaba ya ce wa iyalinsa ke ɗin nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce ya ce haramun haramun ne hurmatun shadida haramci kuma wanda yake mai tsanani kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura lalle masu wannan zihari ɗin suna faɗan magana mummuna kuma na ƙarya malami ce fa ma sarraha Allah ta'ala bi annahu munkarun wa zurun fahurmatuhu shadidatun kama tara a sheik muhammad aminu shankidi ya ce duk abin da allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi ƙarara a matsayin abun ƙi ne kuma ƙarya ne ya ce to haramcinsa kamar yadda kuke gani haramci ne mai tsanani wa bayyana kaunuhu kadiban wa zuran bi qawlihi allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa ƙarya ne ƙirƙira ne da faɗin sama hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladnahum su waɗannan mata wato ba iyayensu bane iyayensu sune waɗanda suka haife su wa ta'ala ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa qawluhu ta'ala wa ma ja'ala na allati tuzahiruna minhunna ummahatikum sai yace wa ashara bi qawlihi ta'ala wa inna Allaha la'afuwun ghafur Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayan yayi ishara da cewa lallai shi mai afuwa ne kuma mai gafara ne ay anna man sadara minhu munkar an anna zihari wa zuruhu duk wanda ya kasance ya aikata wannan aiki na zihari wanda yake magana ce ta ƙarya in taba ila min zalika idan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki daga wannan magana da yayi na zihari taubatan nasuhan tuba da take mai kyau gafara lahu zalika غفر الله له ذلك المنكر والزور الله مدوكاكين سركي زي غفر تامسا ونن مغانا تا قريا دا اكي انكارنتا وعفى عنه الله مدوكاكين سركي زي مسا عفوا فسبحانه ما اكرمه وما احلمه ما لم يسي سركي يا تبتا ga Allah madaukakin sarki ma abocin karamci kuma ma abocin hakuri maluma na fikihu sun bayyana wasu mas'aloli cikin abin da ya shafi wannan kadiyya ta zihari mas'aloli da suke masu dama daga farko dai shi wannan zihari din mutum ya ce wa iyalinsa bayan ki kamar bayan mahaifiyata maluma suka ce bai inganta zihari ne amma idan mutum ya yi ba zai inganta a matsayin zihari ba sai ya zamanto an yi ne da abin da ya shafi wato mace yasihu min kulli zawjin yasihu talaquhu li'annahu qawlun yaqtasu nikah ma'ana mutum ne zai faɗa wa matarsa dole sai mutum ne wanda zai faɗa ma iyalinsa haka kafin ziharin ya zamanto ya inganta saboda wani abu ne da ya shafi aure sannan abu na biyu maluman fiƙihu sun yi ittifaƙi akan cewa wannan ziharin bai inganta ba za a lura da shi ba sai ya zamanto daga wajen baligi kuma mai hankali sai ya zamanto daga wajen baligi mai hankali domin waɗannan sharuɗa guda biyu in ba a cika su ba to kafaran zihari ba zai zamanto wajibi ba ina fata an fahimta sa'an nan kuma har yanzu shi wannan zihari da muke gani maluma suka ce abu ne wanda yake kama da rantsuwa shi yasa aka wajabta masa kafara sannan a maluma sun ambato wani abu har yanzu a wannan babi na zihari Shi ne shin wannan zihari din mutum mai yanci ba bawa ba shi ne kawai zai faɗa wa iyalinsa cewa ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce kafin ziharin ya inganta ko kuma mutum zai iya faɗa wa baiwarsa maluma sun yi maganganu guda biyu kamar mazhabar hanafiya da shafi'iyya sun tafi cewa sharaɗi ne na zihari ya kasance wato mutum ne ya yi wa matarsa mutum ne mai yanci ya yi wa matarsa yantacciya ba baiwa ba idan mutum ya yi wa baiwa idan ma'abucin baiwa ya yi wa baiwarsa to wannan zihari bai inganta ba kuma kafara ba za ta zamanto wajibi a kansa ba mazhabar hanafiya da shafi'iyya sa'annan malikiya da zahiriya sun tafi a kan cewa wannan ba sharaɗi ba ne suka wajabta kafara ga mutum mai baiwa wadda ya ce wa baiwansa bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce wannan fahimta ko abin da mazhabar malikiya da zahiriya suka tafi a kayi shine wato kuma a zance na sa'id bin musayyib da kuma sa'id bin jubair da zuhuri da sauri da fasada. idan mutum ya ce wa iyalinsa ke ɗin nan bayar ki kamar bayan mahaifiyata ce ko kuma ya faɗi haka ya ce bayan ki kamar bayan ƙanwata ce ƙanwarsa da suke misali uba ko uwa ɗaya waɗanda duk an haramta musu aurensu ko kuma wadda suka zamanto an shayar da su tare ko kuma surkuwansa duk waɗannan haram an haramta a aure su ala ta'abid haramun ne a aure su ala ta'abid ma'ana har abada ba wai a haramci ne da yake tashi daga lokaci zuwa lokaci ba wasu maluma suka ce dole sai an kwatanta zihari da irin waɗannan kafin ya zamanto ne kafin ya zamanto wato ya tabbata wadda za a masa kafara amma suka ce idan an kwatanta mutum misali idan mutum ya kwatanta bayan mahaifiyarsa da wadda take muharramansa ne amma mu'akat halin duna hal kamar misali a ce ɗanwar matar mutum ɗanwar matar mutum a lokacin da yake aure da matarsa yarsa ko ƙanuwarsa ko lokacin da mutum yake auren ah, matarsa yar matarsa ko ƙanuwar matarsa haramun ne ya aure su amma inda misali za ta rasu zai iya auren yarta ko kanuwarta a sai muharramarsa ce amma ba ala ta'abid ba mu'akkas ne na wani lokaci ne ina fata an fahimta to idan mutum ya ce wa matarsa ke din nan ki kamar bayan wato wancan ne sai ambaci kanuwarta ko yarta maluma suna da maganganu guda biyu shin zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba wasu maluma suka ce zihari ne kamar mazhabar malikiya kuma shine khiraki ƙima ya zaba yace saboda ya kwatanta ta da muharramarsa da take na har abada ya kwatanta ta da ya kwatanta ta da mahaifiyar da ya kwatanta matarsa da muharramarsa duk da ba na har abada bane amma dai ya kwatanta ta da muharraman da take na har abada sannan wasu maluma kuma suka ce a'a wannan ba zihari bane suka ce wannan ba zihari ba ne in ji wasu maluma suka ce saboda haka babu kafara a kansa saboda ba muharramarsa ba ce alakta abi muharramarsa ce mu'akata na'am maluma suka ce wanda ya ce wa matarsa anti indi ke a wajena au ma'i ko ke a tare da ni au minni ko ke dangane da ni ka zahari ummi kamar bayan mahaifiya ta ce shin wannan zihari ne ko ba zihari ba ne domin abin da yake shahararre an ci alayya ka zahari ummi ke din nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce to sai mutum bai faɗi hakan ba kai tsaye sai ya ce an ci indi ke a wajena ko ke tare da ni ko ke dangane da ni kamar bayan mahaifiya ta ce maluma suka ce wannan zihari ne saboda ya faɗi maganan da take kunshe da me da abin da ya shafi zihari ko ya ce mata ke a wajena kamar al'auran mahaifiyata ce ko kamar hannun mahaifiyata ce ko kamar kan mahaifiyata ce wannan duka maluma suka ce zihari ina fata an fahimta amma kuma idan misali mutum ya ce anti alayya ka ummi aw mithlu ummi idan misali mutum ya ce ke a wajena kamar mahaifiyata ce ko misalin mahaifiyata amma a zuciyarsa yana nufin ke misalin mahaifiyata ce a wajen karamci ko a wajen kyauta maluma suka ce to wannan ya danganci niyyarsa idan yana nufin ke a wajen ke a wajena kamar mahaifiyata ce saboda mahaifiyata tana da yawan kyauta ke ma kina da yawan kyauta ko kuma mahaifiyata tana da karamci tana girmama mutane ke ma kina girmama mutane wannan shine nufinsa maluma suka ce to wannan ba zihari bane ina fata an fahimta idan mutum yayi zihari da iyalinsa to baya halatta ya je ya sadu da ita har sai ya ‘yanta baiwa mumina lafiyayya ko kuma sai ya yi azumi na wata biyu ko kuma ya ciyar da miskinai sittin mataki-mataki ba zai tsallake mataki na biyu ba ba zai tsallake mataki na farko ya je na biyu ba sai in ba zai iya na farko ba ko na farkon ya gagara matakin farko ‘yanta baiwa bai wannan mumina mataki na biyu azumin wata biyu mataki na uku ciyar da miskinai sittin yanta baiwa farko sai in ya gagara sai a zo azumi mutum ba zai bar azumi na wata biyu ba sai idan tsufa ne mai tsanani wadda ba zai iya azumi ba ko kuma rashin lafiya wadda ba a tunanin warkewarsa a irin wannan yanayin ne zai koma zuwa gane zuwa ga abin da ya shafi ciyar da miskini to idan mutum ya kasance a babu baiwa da zai yanta sa'an nan kuma yana azumi bai halatta gare shi a cikin azumin nan nasa ya je ya sadu da iyalinsa baya halatta inda kuma misali mutum bayan ya ce wa iyalinsa ke ɗinnan nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce sa'an nan sai kafin ya yi wani kafara ya sadu da ita to ya yi laifi amma ya maluma suka ce ba a ƙara masa wani nau'i na ukuban kafara ba wannan kafaran daida aka ce zai yi mataki-mataki guda ukun nan Shi ne a kansa har yanzu har yanzu abu na gaba idan mutum ya ce wa iyalinsa ke ɗin nan bayan ke kamar bayan mahaifiyata ce shin abin da yake haramci gare shi shi ne saduwa da ita kawai ko kuma har abin ya shafi sumbantarsa ko shafanta duka haramun ne a wajensa nan ma maluma suna da maganganu guda biyu wasu maluma suka ce ya haramta ya sumbance ta har sai yayi kafara ya kuma haramta ya shafi jikinta har sai ya mene har sai yayi kafara ma'ana ana nufin shafa da niyyar sha'awa sai ya yayi kafara waɗanda suka ce haramun ne suka ce saboda duk abin da aka haramta shi to an haramta abin da zai kusanto da kai zuwa ga wannan abu kuma sumbanta ko shafanta da sha'awa zai kusanto da shi suka ce kamar saki ne wasu kuma suka ce a'a ba haramun bane saboda iyaka abin da aka haramta masa shine ne shine saki har yanzu abu na gaba misali a ce mutum yana da mata hudu sai ya ce ma kowace daga cikinsu kowace ɗaya ya ce mata bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce ko kuma kamar bayan ta ce ko kamar bayan yata ce waɗanda zai aka haramta masa ya sadu da su aka haramta masa auren su har abada idan mutum ya faɗa ma dukkan matansa guda hudu haka maluma wasu daga cikin maluma suka ce abin da yake kansa shine kowace mace ɗaya cikin hudun nan zai mata kafara suka ce saboda kamar rantsuwa ne ya yi. in kayi rantsuwa akan wannan matsalar to za ka masa kafara in kayi akan wannan matsalar za ka yi masa kafara ibn qudama rahimahullahu ta'ala yace la lafa bainal ulama babu sabani tsakanin maluma fi anna zihara ya ta'addad bi adadil muzahiru minha cewa zihari kafaran zihari yana nunnunkuwa har adadin ziharin da aka yi in ji ibn qudama wasu maluma kuma suka ce a'a abin da yake kansa kafara ne guda ɗaya saboda kafaran hakki ne na Allahu subhanahu wa Allah shi taimake mu abin da ya sa wasu maluma suka ce ka fara ɗaya zai yi sun kwatanta abin da kamar abin da ya shafi hajji da misali mutum zai sha giya zai yi wasu abubuwan da suka wajabta haddi to haddi ɗaya za a yi masa a lokaci guda sa'an nan abu na gaba inda misali mace za ta ce wa mijinta kai din nan bayan ka ko a wajena kamar bayan mahaifina ne shin ta yi zihari ko ba ta yi zihari ba Allah ya ce wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim an danganta mata to idan kuma ita mace ne ba mijin bane ya ce wa matarsa bayan ki kamar bayan mahaifiyata bace idan mace ne ta ce wa mijinta kai din nan bayan ka kamar bayan mahaifina ne yaya zihari ne ko ba zihari bane maluma suka ce ba zihari bane mafi yawa daga cikin maluma suka ce ba zihari bane saboda abinda Allah ya ce wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim Allah shi taimake mu idan muka zo a babin kafara abin da yake kansa na kafara yan tamaiwa mumina lafiyayya kamar mutumin da ya kisan kai ko mutumin da ya sha azumi a ramadana da rana Allah maɗaukakin sarki cewa man ɓatala mu'minan kama'an fa tahriru mu'mina saboda haka mumina ne kuma lafiyayya daga dukkan aiyi wadda ba ta dauke da abin da ya shafi aibu ko ya yi azumi na wata biyu azumi na wata biyu nan ba wai na kwana sittin ba ne za a ci kamawar wata zuwa kamawar wani wata ne saboda mu inda misali an nasanta kwana sittin sai a ce to kwana sittin ne amma shaharai ne aka ce tabi aini watanni biyu a jere idan watannin duka suka yi kwana 29 29 kenan, mutum ya yi azuminsa a kwanaki 58 kuma ya ba da abin da aka wajabta masa saboda wata a shari'a kwana ashirin da tara ne take yi sai dai in wani abu ya sa ba a gani ma, watar ta cika talatin wasu maluma suka ce idan mutum yana cikin azumin kafara ya koma ya fazi da iyalinsa bai gama ba to suka ce zai sake tun daga farko Allah su taimake mu sa'an nan kuma a babi na ciyarwa maluma suka ce mutum zai ciyar ne kamar abin da ya shafi mai azumi zai ciyar da abin da ake ci a garinsu ko sama da abin da ake ci a garinsu zai ciyar da muddi waɗannan bayanai ne da maluma suka yi dangane da abin da ya shafi zihari wasu abubuwan mun tsallake su Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na'am wala ja'ala azwajakum اللائي تظاهرون minhunna ummahatikum Allah maɗaukakin sarki yace wato a waɗannan matattaki da kuke cewa kamar dangin kamar bayan su kamar bayan mahaifiyarku abun ba haka yake ba wa ma ja'ala adiyaakum abinaakum ya'ya waɗanda kuke danganta su da su waɗanda kuke danganta su da ku kanku ba yayanku bane a maluma suka ce a zamanin jahiliya har ma da farkon musulunci idan mutum ya ga yaro yaro ya birge shi kawai sai ya danganta yaron zuwa gare shi sa'an nan kuma ya farnanta ma yaran kaso na gadon ɗa cikin dukiyansa shi kenan ya zamanto ɗansa sai Allah maɗaukakin sarki ya zo ya kore wannan dangantaka ya ce wa ma ja'ala ada iyyakum abina'akum abinda kuke rayawa ku ce wa na ɗana ne to ba ɗan ku bane kowa a kira shi da sunan mahaifinsa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya hana Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace maluman tafsiri sun yi ijma'i cewa wannan aya ta sauka ne akan Zaidu dan Harisa haka Qurtubi ya faɗa haka Al-Jazairi ya faɗa haka maluma da dama na tafsiri suka bayyana a cewa asali shi Zaid bin Haris radiyallahu anhu bawa ne wanda dan uwan na Khadija radiyallahu anha ya saya ya kyautanta wa na Khadija radiyallahu anha ita kuma ta kyautar zaid bin harisa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma akwai lokacin da mahaifin zaidun ya zo da ya zo ya ga ɗansa zaidu ya shaida ya gane shi sai ya nemi a bashi zaɓi a bada da zaidu zaɓi tsakanin ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin bawa ko kuma wato a ‘yanta shi zaid bin harith radiyallahu anhu ya zaɓi ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin bawa wasu maluma suka ce daga nan aka fara ce masa zaid bin muhammad sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya dan ya nuna mana wannan dangantakan ba daidai bane ayar ta zamanto ta shafe aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai dai a ce masa zaid bin harika ina fata an fahimci wannan mun Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول wa khataman nabiyyin muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai kasance uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba saboda ka ayansa suna da suwa tun suna ƙanana shi Zaid bin Haritha ne da Zaid bin Muhammad ba kamar yadda ake faɗa a wancan lokaci din a ah, ba wai ta takaita bane kawai ga Zaid bin Haritha a abin da ya shafi irin wannan matsala na a danganta wani da wani daban a danganta yaro ga wani daban hakan ya faru tsakanin huzaifa da kuma saliman matar huzaifa take cewa sa'arat binti suhail matar huzaifa tace ya rasulallah kunna da saliman ibnan mun kasance muna kiran salim da matsayin kanmu wa inna allaha qad anzala ma anzala alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da abin da ya saukar wa innahu kana yadkhulu alayya haka kuma sani tunda ba dan mu bane alqur'ani ya bayyana ba dan mu bane gashi kuma ya kasance yana shigowa wajena ko yana shiga cikin gida wa inni ajid fi nafsi abi hudhayfata min zalika shay'an tace ni kuma ina jin ina ganin mijina yana jin wani kunci a ransa saboda wani daban wanda ba muharrami ba yana shigowa wajena فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشي متى أرضئيه تحرمي علي كشاير دشي سي زمنتو يا زمنتو wannan وانا حديثي إمام مسلم يا da shi. Allah madaukakin sarki ya ce zalikum qaulukum bi afwahikum waɗannan abubuwa guda uku da kuke faɗa cewa wane yana da zuciya biyu ko cewa wannan ya ce bayar matansa kamar bayan mahaifiyarsa ne ko wannan ya ce ma dan wani daban ɗansa Allah ya ce zalikum qaulukum bi afwahikum maganganu ne kuke faɗa da fatar baki mujarradin fatan baki amma ba haƙiƙa bane ba haƙiƙa bane saboda haka babu mai zuciya biyu cewa da kai bayan mahaifiyarka kamar bayan matanka kan bayar mahaifiyanka ne ba haka bane cewa da kai wani ɗana ne ba ɗanka bane akwai yana da mahaifi yana da mahaifiya kai ma kuma daban ne kana da naka ƴaƴa. Allah maɗaukakin sarki duka ya kore waɗannan abubuwa Allah ya ce wallahu ya ƙulul haq Allah maɗaukakin sarki yana faɗan gaskiya saboda haka duk waɗannan abubuwa da kuke danganta su guda uku ba haka abubuwan suke ba Allah bai sanya su haka ba wa huwa yahdi sabil Allah maɗaukakin sarki yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ai yana shiryarwa ga hanyar da za ta kai mutum zuwa ga gaskiya a shiryar da bayi zuwa ga faɗan gaskiya da kuma barin faɗar magana mummuna da faɗar magana ta ƙarya shi ne mutum ya ce yana a danganta wani da zuciya biyu ko kuma mutum ya ce wa matarsa bayan kin nan kamar bayan mahaifiyata ce abin ba haka yake ba wallahu yahdi wa huwa yahdi sabil wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil Allah shi yake shiryarwa zuwa hanya madaidaiciya hanya da take a sirat al-mustaqim Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da mutane zuwa ga abin da ya shafi wato wannan hanya Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki bai tsaya nan ba ya ci gaba da cewa ud'uhum li aba'ihim su waɗancan abubuwa bayanin zihari da bayanin zuciya biyu sai Allah ya yi wannan bayanin a waɗancan ayoyin ya ya su sai ya ci gaba da cewa ud'uhum li aba'ihim waɗannan 'ya'ya da kuke danganta su da ku alhali ba ku kuka haife su ba to ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunan iyayensu huwa aqsaqu inda Allah wannan shine yafi adalci Yafi fi zamantowa daidai wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba ba ku san sunan iyayensu ba kun san yaro ba ku san mahaifinsa ba fa ikhwanukum fi din to ku ce masa uwa na cikin musulunci wa mawalikum ko kuma ku ce masa ibni ammi Ko kuma ku ka yanta shi ku ce masa maulaya Walaisa alaikum junahun fi ma bihi amma idan kuka kuskure zaka kira mu ka kira sunan mutum da sunan mahaifin wani daban misali za a kira mutum da suna zaidu bin harisa aka kuskure aka ce zaidu bin abubakar Allah madaukakin sarki ya ce wa laisa alaikum junahun fi ma aqbatun bihi abinda kuka yi kuskure wannan Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da laifin ba babu laifi akan wannan idan kuka kuskure ga sunan mutum zai zaidu ni harisa kace zaidu Abibakar, abubakar zaidu ni umar zai zaidu Uthman, usman zaidu ni khalid bisa ga kuskure Allah madaukakin sarki ya ce an yafe muku wannan walakin ma ta'ammadat qulubukum amma maganan da kuka faɗa da gangan da ka san mahaifin mutum ka danganta shi da wani daban wannan kuma Allah zai kawo ku da laifinsa Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama abinda kuka yi baya na rashin sani Allah ya gafarta muku Allah ya yi muku rahama ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunan mahaifinsu kada ku danganta su zuwa ga wani abu daban in simuhum lahum ya fulan bin fulan ku ce na dan wani fa inna da'watahum ila aba'ihim aqsatu a'dalu inda Allah fi hukmihi wa shar'ihi a danganta mutum da mahaifinsa shi ya fi daidai wajen Allah shi ya fi adalci haka shari'a ta ce ibn kafir Allah maɗaukakin sarki shi ƙara masa rahama ya ce wannan al'amari haka yake a farkon musulunci al'amari ne da aka shafe shi wadda da a farkon musulunci hakan ba haramun ba ne mutum ya danganta kansa da wani wadda ba shi ya haife shi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya yi umarni da a danganta kowa ga mahaifinsa na hakika ya kuma ce hakan shine adalci haka kuma ne muka karanta yanzu na huzaifa da saliman wadda su ma kamar yadda ake danganta zaidu da annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa zaidu bin muhammad alhali kuma zaidu dan Harisa ne haka su ma ana cewa ana cewa wa saliman haka kuma ake faɗa dangane da abin da ya shafi wato wannan bawa nasu huzaifa da kuma salim ana danganta huzaifa da kuma salim ana ce masa abi huzaifa baban huzaifa alhali kuma ba shine ya haife shi ba kamar yadda ita wannan baiwar Allah matarsa ta bayyana cewa da muna danganta salim gare mu muna ce masa ɗanmu gashi Allah ya saukar da abin da ya saukar saboda haka kuma yana shigowa wajena in ya shigo wajena kuma sai mijina ya zamanto ya ji wani abu a ransa na kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki shayar da shi sai aka shafe a danganta wani da wani wadda ba ɗansa ba wannan al'amari ne wadda shari'a ta haramta kowane mutum a danganta shi da abin da ya shafi mahaifinsa qurtubi rahimahullahu ta'ala yace abdullahi dan umar yace ma kunna nad'u zaid bin Harisa illa zaid bin muhammad da ba ma kiran zaidu da kowa sai je zaidu dan muhammad ya ce dalilun ala anna tabanni kana ma'amurun bihi fil jahiliyyati wal islam wannan dalili ne yake nuna mana tabanni misali ka ce wani ka kira sunan mutum ka danganta shi da wani wadda ba mahaifinsa ba shine tabanni ko ka kira kai kanka ka dinga kiran wani yaro da ɗanka ko ka ce ba ɗanka bane kai ba baka haifi muhammad ba ka ce Muhammad uh, wane dan Muhammad ko Muhammad dan wane ka danganta shi da kanka shine tabanni baka haifi da ba ka danganta shi da sunan ka kira sunansa ka kira sunanka a matsayin mahaifinsa an haramta wannan amma a farkon musulunci ibnu umar radiyallahu anhu yace an kasance ana haka da shi zamanin jahiliya da farkon musulunci har ma ana gado sai Allah madaukakin sarki ya shafe wannan hukuncin yace ud'uhum li abaihim haka kamar yadda na faɗa mana a zamanin jahiliya da idan mutum ya ga yaro ya birge shi sai kawai ya danganta shi zuwa gare shi ya ɗauki kaso na ɗa namiji na gadonsa ya bashi shi ke na dinga cewa wani ɗan wani musulunci ya zo ya warware wannan baki ɗaya Allah shi taimake mu to ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo wani bayani cikin tasirinsa yake cewa wa amma da'awatul ghairi ibnan ala sabili takrimi wa tahbibi falaysa mimma nuhiya anhu fi hadhihi al-aya ibn kathir yace wa amma da'awatul ghairi ibnan ka kira wani mutum ka kira wani yaro a matsayin danka ala sabili takrim don kana girmama shi kana girmama yara aw tahbib ko dan kana son sa yace fa laysa min manuhiya anhu fi hadhihi al-aya wannan baya cikin abin da aka hana a wannan aya din misali kana ganin kaga wani yaro da yake birge ka la Allah hala kullun ka shigo masallaci zaka ganshi a sahun farko ko kullun kana ganin sa cikin karatun alqur'ani sai ka ce kai wani ai dana ne misali amma ana danganta shi sunan mahaifinsa ne kai ka ce ɗanka ne saboda girmama shi ina fata an fahimta ko kuma mutum ya ce ma wani baba a babin girmamawa ko na shekaru ko ya ga abokan babansa ne ko dai wani abu makamancin haka ko kuma misali a ce a bangaren da mutane suke yanzu misali kamar a bangaren malanta akwai wani wadda ya kai sa'an kakanka a shekaru ko abokin kakanka ne ko ya karantar da mahaifinka da sauransu sai ce aiwa na kakana ne a babin kana girmama shi wannan ba laifi bane ko ka ce wani babana ne a babin kana girmama shi wannan ba laifi bane ko ka ce wani ɗana ne a babin kana girmama shi ko abin da yake yana ma kyawu wannan suka ce ba bai saba wa shari'a ba saboda bambancin haka da na zamanin jahiliya zamanin jahiliya ai har yaro zamanin jahiliya da farkon musulunci mutum yakan sanya gado ma wannan ɗan da yake ce ɗansa kun ga abun ya wuce iyaka sa'annan abu na biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri zainab matar zaidu bin harisa ai abun ya yayi nauyi a zuciyar wasu saboda suna ganin me suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri matar me matar zaidu bin harisa wadda da ana cewa zaidu bin muhammad inda ko a ce zaidu dan muhammad ne da ba zai iya auri matarsa wa daga baya amma saboda zaidin dan harita ne ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam bane shi yasa ya auri matarsa kamar yadda zamu gani nan gaba cikin wannan suran insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din in ba ku san iyayensu ba to ku ce musu ƴan uwana cikin musulunci fa ikhwanukum fi din ka ce masa ya akhi fil islam uwa na cikin musulunci Allah subhanahu wataala ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum su mu'mine gaba kidan yan uwan juna ne su kyautata cikin abin da ya shafi yan uwantakar su Allah madaukakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu wa la yaslimuhu baya zaluntar su kuma baya mika shi ga abokan gaba Imam Bukhari ya tarda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah madaukakin sarki yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله إذا تينكو يي الدعاء وتنقوانسا أقوي ملائكو تسجى مسا آمين كما كيما كان دا وتقتن قتن أبن دا كروكا مسا بخاري دا مسلم دكا سنفتر دا ونن حديثي دي. فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم إذا بكسن سبع to idan ba ku san mutum ba ku ce dan uwanku cikin addini ko kuma ku ce masa maulaya idan ku kuka yanta su lokaci yayi insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu tashi daga walaisa alaikum junahun fima aqatum bihi muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته